wasu zakka ka a zamanin mutanen banu isra'ila kuma zakka shine a ɗauko zakkan a fito da shi fili a aji Allah ya aiko wuta ta cinye wannan zakka ya in wuta ba ta ci ba kuma to ba a karɓi wannan zakka ba wa salata wa atu zakka ku sai da sallah kuma da zakka Allah ce wa salata wa atu zakka wa la'allakum turhamun ku sai da sallah ku ba da zakka ku da'a wa manzo da sallu Allah zai ji واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون كثير صلى كبار زكاه وداء الله da mansansa lallai Allah madaukakin sarki ba da labari ne dangane da abin da suka kasance ke aikatawa wato wajibi ne a wajibi ne a da sallah mu koma da wajibi ne a mawadata idan dukiyoyi ba wannan ɗari a bada wannan ɗari a ba wannan kaza sai zan mutane layin da suka yi ma don karɓar wannan kuɗi mutum wahalar da ya sha kawai an ɗauki ta biyar an ba shi kuɗin ma bai ƙila wahalar da ya sha ba don haka ana son dukiya ta zakka a ɗauka ne a bada wani wasu in kuɗin na da yawa a kasa wasu jama'a illa qalilan sai dai kaɗan daga cikin ku wa antum kuna masu bijin cewa kuna masu juya baya a akan abin da Allah madaukakin sarki ya mutu umarni a kan koyi wannan aya duk abubuwan da mutanen bani Isra'ila Allah ya musu umarni a cikin su ga Allah shi kadai sai dai ya iyaye su kyautatawa su ba da haƙƙi na makusanta su ba da haƙƙi na marayu su ba da haƙƙi na miskinai su faɗi kyakkyawan magana su tsaye da sallah su ba da zakka shine abin da Allah madaukakin sarki ke son mutanen da wani Isra'ila su ke to duka wanda abubuwan da Allah madaukakin sarki ce ya riƙe alƙawari da su da mutanen da Isra'ila mu ma a yau mu wajibi ne mu kiyaye waɗannan abubuwa sai da bauta ga Allah shi kadai mu yi biyayya wa iyaye mu kyautata ko mu ba da haƙoƙin makusantanmu mu taimaka wa marayun cikinmu miskinai ma mu taimaka musu mu faɗi kyakkyawan magana da junanmu mu tsaye da sallah mu ba da zakka wannan duka kyawawan ɗabi'u ne da ake son da ni da ke da kai duk mu siffantu da waɗannan kyawawan ɗabi'u ba wai sallah da su mutanen bazan isra'ila bane kadai ake nisa da abubuwa kuma a yau kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wannan shi ne abin da wannan aya ta kusa kuma ibn kasir yake cewa a cikin tafsirinsa ya ko ta'ala bani isra'ila bima amara bihi min al-awamir Allah sarki na ambatawa bani isra'ila abin da Allah ya musu umarni na umarni abin da Allah sarki ya musu na abubuwan da yake son su aikata wa akhadahu min wa akhadahu wa akhadahu mithaqahum ala dhalika alƙawari da Allah madaukakin sarki alƙawari na umarni da Allah ya musu wa annahum tawallaw an dhalika kulli amma sun yi aka bari Isra'ila sai suka fita baya wani na abubuwa da aka musu umarni a kai da baki daya wa a'radu suka juya baya qasdan wa amdan saboda manufa da kuma gangaci wa hum ya'rifunahu bayan sun san na abubuwan da aka lissafa musu amma suka juya baya saboda gangaci wa mu. Allah ko wai ta ke rona